wannan aikin kowa yana sa kowa yana buƙatar wannan aikin wato musamman amma a waɗanda suke kukan lalacewar al'amura nasu na rayuwa a kowane irin mataki akwai mutane wanda sun fita fatauci sun bar gidajen sun fita fatauci suna da burin su dawo gida cikin arziki da sutura da rufin asiri suna da burin su kafa wasu abubuwa su mallaki wasu abubuwa wanda in sun da za su nuna su a matsayin ribar fatauci da suka fita suka je suka zauna a wata ƙasa to suna za ka samu wasu suna koka cewa gashi sun zo gari kaza kuma ana harka ana samu amma har yau sun wai ga baya sun ga wai me suka aji wasu suna da korafin haka wasu ƙarshe yadda za su dawo gida ma abin yana gagaransu akwai waɗanda za ka samu suna kasuwancinsu a gida amma ba su fahimta eh, al'amura kullum jiya iyo kullum jiya iyo babu ci gaba akwai waɗanda kasuwancin lalacewa yake a kuma faɗi tashi da faɗi tashi a kuma tasowa a kuma haɓaka wani sai an kuma saka kuɗin an kuma shiga kasuwancin shi ma abubuwan su lalace akwai mata waɗanda eh, sai a sa a saurayi goma daban-daban wanda za a nemi sai an yi magana sai abu ya lalace wani ya kuma fitowa kuma yin magana sai abu ya lalace wani ya magana haka dai sai ya lalace su rasa dalili to ire-iren waɗannan matsaltsalu wanda yake da su to kada ya bari wannan aikin ya ya kubuce masa aiki ne mai karfin tasiri kwarai da gaske aiki ne ake yin shi tsawon sati uku eh amma da izinin Allah kan ka cika sati uku kai ma zaka ga abin da zaka gani dan wannan aiki zan ba da shi kuma zan kasa kunne zan baza idanu in ji me za ku zo ku gaya min akan wannan aikin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wa mato fi illa billah baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu da kasancewa da ku a shirye-shiryen mu na fa'idodin annabi wannan aiki aikin suratul fatiha ne a ba sai na yi bayani akan fatiha da girmanta da mun shafa da ayyukanta yadda aikin yake shine sati uku ake yin sa gurbin sallar farilla za ka yi fatiha kafa ashirin da ɗaya duk gurbin sallar farilla za ka yi fatiha kafa ashirin da ɗaya abin nufi da gurbin sallah bayan an idar da sallar amma ba wai kana idarwa dole ba in kai hakan aka ake so idan bai samu ba kafin dai a tada wata sallar farilla ka tabbatar ka yi adadin bayawa ashirin da ɗaya to da daddare kafin kai bacci sai ka karanta arba'in da ɗaya kafin bacci ka karanta arba'in da ɗaya wannan haka za ka yi aikin tsawon kwana wato eh, ishirin da ɗaya tsawon kwana ashirin da ɗaya mata za su iya cewa to mala al'ada idan al'ada ta shigo sai ki aji aikin idan kika aji idan kika yi tsarki sai ki ɗora daga inda kika tsaya yawwa sai a ɗora daga inda aka tsaya da izinin Allah matsalar da aka ɗauki wannan a kanta za ta zama tarihi insha Allah Allah ya datar da mu masu salam